bismillahir masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyoyi ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na dare na yau asabar muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wani lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da labaran duniya ko shirin na ko kun san afirka a yau muryoyin masu saurare kisoshin rayuwa tarbiyyar iyali da kuma duniyar mu a yau to waɗannan dai su ne shirye-shiryen da da idan allah za ku ji a cikin shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mu tun daga su har zuwa ƙarshen su inda halin yanzu za mu fara da shirin nan na kun san ko kun san masu saurare assalamu alaikum yau asabar goma sha shida ga watan janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da biyu ga watan Jamada thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata rana irin ta yau sarki muhammad Riza Lawi na kasar iran ya fice daga kasar bayan da ya kasa murkushe boran al'umma da sunan ya tafi neman magani ficewar sarki sa wani mataki ne mai muhimmanci na samun nasarar juyin juhali a kasar iran mutane sun yi farin ciki matuka da ficewarsa a kowane cikin fadin kasar muhammad raza ya karbi mulkin kasar iran ne a shekara ta 1942 a lokacin sa turawan ingila suka mamaye kasar iran sannan suka tuɓe mahaifinsa kan gado na sarautar kasar saboda nuna goyon bayan da ya ga gwamnatin nazi da kasar jamus a yakin duniya na biyu kuma tun a lokacin ne yake yin biyayya sau da kafa ga turawan ingila daga bisani kuma ya koma dan koran amurka masu saurari ko san cewa shekaru 175 da suka gabata a rana irin ta yau goma 16 ga watan janairun shekara ta 1846 aka fara gwabza yaki tsakanin kasashen amurka da mexico wanda ya kwashe tsawon shekaru biyu ana yi amurka ce dai ta fara kaiwa mexico hari wanda ya zama masomin wannan yaƙi inda amurka ta fake da hujjar cewa ana gallaza wa 'yan ƙasarta da suke gudun hijira a cikin mexico amma dai abin da ya tabbata cewa shine rikicin ya fara ne sakamakon mame jihar texas da amurka ta yi wadda kuma jiha ce daga cikin jihohin kasar mexico da ƙarshe dai an kawo ƙarshen yakin kuma amurka ta kwace ƙarin wasu jihohi daga kasar mexico bayan da ta kwace jihar texas amurka ta kwace jihohin california nevada arizona utah new mexico da kuma colorado wanda dukkaninsu jihohi ne na kasar mexico da amurka ta mamaye Da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 462 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi sadaruddin muhammad bin ibrahim shirazi wanda aka fi sanin sa da mulla sadara ko kuma sadarul mata'allahin a birnin shiraz na kasar iran mulla sadara babban malamin addini ne kuma masanin ilimin falsafa da irfani da farko ya fara karatu a gaban manyan malaman addinin zamaninsa sannan bayan da aka mai da cibiyar ilimi zuwa birnin isfahan daga kasbin ya koma can tare da malamansa mulla sadar ne ya kafa makarantar ilimin falsafa ta hikimatul muta'aliya kuma ya bayyana ra'ayinsa na yadda addini yake tafiya tare da hankali da kuma ilimin falsafa da irfani a cikin shaharar littafin nan nasa mai suna asfarul arba bayan wannan littafi kuma ya wallafa wasu manyan littafai wanda adadinsu ya kai kimanin arba'in. jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

to madalla bayan kun saurari shirin ko kun san yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda tahir amin zai karanto ga labaran duniya da farko ga kanunsu. kasar rasha ta yi watsi da zargin amurka na alakanta iran da alka'ida majalisar ɗinkin duniya ta ce an samu ragowar kwararren 'yan gudun hijira a rabin shekarar da ta gabata saboda cutar corona a ƙasar uganda kuma shugaba museveni ya sake lashe zaɓen shugaban ƙasa yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin kwamitin tsaro a majalisar dokoki na ƙasar iran ya bayyana cewa haɗin kai tsakanin ƙasashen da amurka ta ɗora takunkuman tattalin arziki zai taimaka wajen faɗuwar darajar dala a duniya majiyar murar jihar musulunci ta iran ta nakalto abul fadl amuyi yana faɗar haka a lokacin da yake ganawa da shugaban kwamitin ƙawance na majalisun dokokin iran da cuba a yau asabar amuyi ya kara da cewa gwamnatin ƙasar amurka ba za ta daina ɗora ƙasashen duniya takunkuman tattalin arziki ba don tana ɗaukar hakan a matsayin makami na tursasa a ƙasashen duniya miƙa kai ga bukatunta. to haka kamar yadda kasar cuba ta tabbata a kan matsayinta fiye da shekaru 60 da suka gabata sauran kasashen da amurka ta dora takunkuman tattalin arzikin wanda suka hada da iran venezuela rasha belarus syria lebanon iraki da kuma yemen za su bi sawunta amuyi ya kammala da cewa haɗin kai tsakanin wannan kasashe zai zama masomin faduwar karfin dala amurka a kasuwannin duniya a daidai lokacin da saura kwanaki biyar gwamnatin shugaba trump ta kawo ƙarshen wa'adinta ta kakaba wa ministan harkokin cikin gida na kasar cuba takunkumin tattalin arziki da sunan yana take haƙƙin bil'adama a cikin ƙasarsa gwamnatin ƙasar rasha ta yi watsi da sabon zargin da gwamnatin amurka ta yi wa iran na haɗa kai da ƙungiyar 'yan ta'adda ta alka'ida wacce ta kai harin 11 ga watan satumba a shekara ta 2001 a amurka kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha maria zakharova ta faɗawa wa kamfanin dillancin labaran irna na kasar iran a safiyar yau asabar kan cewa iran kanta ta sha gamuwa da ayyukan ta'addanci na kungiyoyin 'yan ta'adda daga ciki hadda kungiyar alka'ida sannan ita ce a kan gaba wajen yakar kungiyoyin 'yan ta'adda a duniya zakharova ta kara da cewa kasar iran ta taka rawar a zo a gani wajen yakar kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish a kasashen iraki da kuma syria a ranar talatin da ta gabata ce dai sakataren harkokin wajen kasar amurka mike pompeo ya zargi kasar iran da zama sabuwar matattarar kungiyar alka'ida a wani taron 'yan jaridu da ya yi a mai da martani ministan harkokin wajen ƙasar iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewa a daidai sauran 'yan kwanaki ikon gwamnatin trump ta kawo ƙarshe a amurka pompeo yana fushi da gazawar gwamnatinsu wajen durkusar da gwamnatin ƙasar iran ta hanyar takunkuman tattalin arziki mafi muni a kan ƙasar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da sanarwar cewa yawan 'yan gudun hijira da aka kiyasta za su kwarara zuwa manya-manyan kasashen duniya tsakanin shekara ta 2019 zuwa tsakiyar 2020 yana tsakanin mutum miliyan 7 zuwa 8. rahoton ya kara da cewa hana tafiye-tafiye da kuma rufe kan iyakokin mafi yawan kasashen duniya sanadiyar cutar corona daga watan maris na shekara ta 2020 ya taimaka wajen hana 'yan gudun hijira fita daga inda suke rahoton ya kara da cewa watanni hudu a jere babu wani dan gudun hijira da ya motsa daga inda yake a duniya saboda rufe kan iyakoki da kuma hana tafiye-tafiye a fiye da kasashe 200 a duniya rahoton ya kammala da cewa a cikin sabon ƙididdiga da aka gudanar an gano cewa yawan 'yan gudun hijira a kasashen duniya ya kai miliyan 281 a shekara ta 2020 wanda kuma shine kashi 3.6 cikin 100 na yawan mutanen duniya gaba ɗaya. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran Hukumar zaɓe a ƙasar Uganda ta ba da sanarwar cewa shugaban ƙasa mai ci Yoweri Museveni ya lashe zaɓen shugaban ƙasa wanda aka gudanar a ranar Alhamis da ta gabata. Tashar talabijin ta aljazira ta nakalto shugabar hukumar zaɓe na ƙasar mai shari'a simon mugenyi yana faɗar haka a yau asabar mugenyi ya ƙara da cewa museveni ya lace zaben da ƙuri'u miliyan biyar da digo tamanin da biyar wanda kuma shine kashi hamsin da takwas da digo sittin da hudu cikin ɗari na yawan ƙuri'un da aka kada a zaben gaba ɗaya babban abokin hamayyarsa a zaben wato bobby wine ya tashi da ƙuri'u miliyan uku da digo arba'in da takwas wanda kuma shine kashi talatin da hudu da digo tamanin da uku cikin ɗari na yawan ƙuri'un da aka kada a zaben da ƙarshe shugaban hukumar zaben na ƙasar uganda ya kammala da cewa kashi 52 cikin 100 na wanda suka cancanci kada ƙuri'unsu ne a ƙasar suka kada ƙuri'unsu a zaben na ranar alhamis sakamakon zaben dai ya ƙara tsawaita shugabancin museveni na shekaru talatin da biyar a ƙasar ta uganda sai dai wani mai magana da yawon bobi wine benjamin katana ya faɗa wa aljazira jim kaɗan bayan ba da sakamakon zaɓen kan cewa zaɓen na cike da makudi kuma an sace ƙuri'un masu zaɓe ne don haka ya ce jam'iyyarsa za ta garzaya zuwa kotu don neman adalci a najeriya kuma cibiyar yakar cututtuka ta ƙasa ncdc a takaice ta ba da sanarwar cewa yawan waɗanda suke kamuwa da cutar corona a ƙasar yana karuwa a cikin 'yan makonnin da suka gabata a jiya juma'a dai cibiyar ta bayyana cewa mutane 1867 ne suka kamu da cutar wanda kuma shine adadi mafi yawa da aka taba samu a yini guda tun bullar cutar a farkon shekarar da ta gabata jaridar premium time ta nigeria ta nakalto bayanan cibiyar na cewa mutane 23 ne suka rasa rayukansu a jihohi 23 a jiya juma'a kadai labarin ya kara da cewa cewa a halin yanzu yan wa'anda suka kamu da cutar tun bayan bullarta ya kai 700,345 inda 84,535 daga cikinsu suka warke a yayin da adadin wa'anda suka rasa rayukansu kuma ya tashi zuwa mutum 1,413 masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. to madalla tahir amin kenan dauke da labaran duniya kada kuma ku shafa dai kuna tare ne da hausa radio ci daga nan birnin tehran to yanzu kuma sai mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda za mu fara da shirin na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a ci gaban shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda matsalar fyaɗe ga mata ta zame wata babbar annoba a duniya musamman a ƙasashenmu na afirka duk da tsauraran matakan da wasu hukumomi suke cewa suna ɗauka da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin jin abin da ya kunsa. mummunar ɗabi'ar wuce gona da iri kan mata ta hanyar yi musu fyaɗe laifi ne da ya watsu a sassa daban-daban na duniya yayin da laifin ya yi ƙaurin suna a wasu ƙasashen duniya musamman a ƙasashen da suke riya ci gaba da kuma wayewa kamar yadda masifar fyaɗe ta yi kamari a wasu ƙasashe da suke fama da matsalar koma baya da rashin ci gaba a fagen rayuwa musamman masifar talauci da rashin zaman lafiya lamarin da ke nuni da cewa matsalar wuce gona da iri kan ɗan adam musamman masifar fyaɗe ba ta takaita kan batun rashin ci gaba da kuma wayewar al'umma ba ko matsalar talauci da koma baya a fagen rayuwa ba don haka akwai buƙatar zurfafa tunani don yin kyakkyawar nazari domin gano yadda matsalar take da nufin ɗaukar matakan shawo kanta hakika laifin aikata fyaɗe yana daga cikin manyan laifukan wuce gona da iri kan ɗan adam da ke cutar da lafiyar jiki da na ruhinsa gami da rusa masa mutunci da kima a idan al'umma inda masifar fyaɗe take cutar da lafiyar jiki da ruhi da kuma hankalin mutum saboda rusa daraja da kimar mutum ne kamar yadda fyaɗe yake yin mummunar tasiri a kan mace musamman a lokacin aurenta ko irin mummunan kallon da wasu jama'a za su yi kan iyalanta lamarin da yake matsayin rusa matsayi a halin zamantakewa a fili yake cewa wasu mata kaɗan ne suke da ƙarfin gwiwar faɗar irin halin da suka shiga na masifar fuskantar fyaɗe daga maza ko ɗaukar matakin kai ƙara ga mahukunta domin bi musu kadi kan cin zarafin da suka fuskanta lamarin da ke buƙatar fashin baƙin masana da manazarta kan lamarin domin sanin amfanin hakan ko rashin amfaninsa a fagen rayuwar 'ya mace tabbas wannan matsala ta rashin ɗaukar matakin bin kadi kan matsalar cin zarafi da mace ta fuskanta na wuce gona da iri ta hanyar yi mata fyaɗe bai takaita da matsalar rashin ilimi da wayewa ba domin wannan matsala tana gudana a tsakanin ƙasashe da suka waye tare da ci gaban zamani misali a wata ƙididdiga ƙididdiga da aka gudanar a kasar faransa a shekara ta 2017 da aka kira ƙididdigar da abin baƙin ciki tana nuni da cewa kashi goma sha uku cikin ɗari ne kacal daga cikin matan da suka fuskanci masifar wuce gona da iri ta hanyar fyaɗe suke shigar da ƙara domin bi musu kadi sakamakon haka masana ilimin halayyar ɗan adam suke bayyana cewa akwai dalilai masu tarin yawa da suke hana mata gabatar da ƙara domin neman bi musu kadi kan matsalar da suka fuskanta na fyaɗe daga maza masu wuce gona da iri ɗaya daga cikinsu ita ce mafi yawan matsalar matsalar wuce gona da iri kan mata ta hanyar yi musu fyaɗe tana faruwa ce a tsakanin dangi makusanta inda wasu alkaluma suke bayyana cewa matsalar fyaɗe kashi casa'in cikin ɗari tana aukuwa ce a tsakanin dangi da suka haɗa zuriya inda wanda ya aikata laifin fyaɗen dangi ne ko makusancin mace lamarin da zai jefa wacce aka mata fyaɗen cikin tunanin yadda za ta wa batun kamar yadda iyayenta ko dangi za su fara tunanin irin matsalolin da tona batun zai haifar a tsakaninsu tabbas matakin wuce gona da iri kan mace ta hanyar yi mata fyaɗe musamman daga cikin danginta yana tsananin yin mummunar tasiri a kwakwalwar mace inda za ta dinga duba yadda take ɗaukan mutumin da ya yi mata fyaɗe a baya kafin faruwar wannan masifa amma ga shi ya rusa mata daraja da kima irin wannan tunani yana karya zuciyar 'ya mace tare da hana ta karfin gwiwar sanar da 'yan uwanta matsalar da ta shiga kamar yadda matakin da wasu daga cikin dangi za su ɗauka na neman rufa asirin ɗan uwansu ko ƙoƙarin ɗora mata laifin abin da ya faru a kanta zai ƙara nisanta ta daga ɗaukan matakin gabatar da ƙara kansa. A cikin shirinmu a wannan karo za mu zanta ne da malama Umuddin Abbani shugabar kungiyar kula da harkokin mata da ƙananan yara a harkar zamantakewar rayuwa da ke da cibiya a jihar da magaram a jamhuriyar Nijar kan yadda masifar fyaɗe ta zame ruwan dare gama duniya musamman a nahiyar mu ta Afirka inda ta fara da batun ƙasarta musamman ma jiharta tana mai bayyana cewa. sun dai a nan mu ƙasar Nijar kuma musamman ma a da magaran gandar inda jihar da magaran inda nake gaskiya abu ne wanda yana faruwa sosai kuma mu a cikin rajistar ƙungiyar ma muna da shi gaskiya da yawa abin kuma ma yana ba mu tsoro tun da abin ƙariya yake kuma balle ma ƙananan yara mu mun yi rajistar ne a shekara hudu da aka yi ma. Ita ga irin wannan abin da nace yake gaskiya ne kuma abu ne abin baƙin ciki wallahi da yake faruwa kuma abin ba wasu sai ta rana kika ga masu aikata shin ma ba wai lalle yara ƙanana ba ne ba wata rana ma masu cikakken hankali ne wanda suke aikata irin wannan abu gaskiya abin yana ba mu tsoro sosai tunda a bana dai ganin ke kamar abin ya yi yawa ya yi yawa sosai tunda yana faruwa sosai. babbar masifar da ke damun al'umma tare da rashin sanin tushen masifar ita ce yadda ake yawan samun wasu manyan mutane balagaggu suna fyaɗe ga ƙananan yara mata ko shin ƙungiyoyin mata ta masu fafutukar kare haƙƙi sun kai ga gano dalilan wannan bullar masifar? abin da muka lura a ɗungin sai mu ce to wannan masu irin aikata wannan abu yawanci dai shaye-shaye ne yake sa su irin wannan abubuwa kamar yanzu in samari ne sai a ce gaskiya shaye-shaye ne wasu ba sa rabuwa da shaye-shaye shi ke sa su haka nan wasu kuma in dai kamar an shekulayanta ne ni sai in kamar wasu neman duniya ne yake sa su su yi irin wannan abubuwan har su fita daga hanya to kenan ga irin abin da mu muke tsinkayen sawa haka nan sannan akwai abu na uku kamar wasu uwaye in an yi ba sa fitowa su faɗi da har a je a kai ƙara a nemi wanda ya yi shi a buga doka doka ta aikin sai a ji cewa ko a ji kunya ko dan rihe ma yarinya asiri ko kuma dan shi wancan ruwa asiri to a ina rihe asiri za a yi rihin asiri a wanda ya aikata irin wannan abu wanda Allah bai ya san shi kuma al'umma ma ba ta san shi to in ka yi an arha mutum asiri to kaga wannan da ake shi yake sa ba wasu ƙarfin gwiwa shi kenan in sun yi ma sun san ba wani abin da za a shi ne da ba karar da aka yi ba kuma ba wani abu da ayi ko kuma uwa ce a wannan na gida ne ko ni ne bar a gyara to kaga irin wannan abu ma yana sa abin ya karu tunda inda ka ce ana bari lalle lalle doka ta yi aikin ta tunda in an je mu dai a nan dai jihar mu dai kuma a kasa ma gabaki ina maka tabbatar cewa in dai an kai kara in dai na yaɗe ne babu zancen wani saurarawa alƙalai ba su da tausayi a bisa irin wannan abin gaskiya suna yi daidai iyayen su na cewa su ga wannan abun an hukunta wanda ya yi a hannun su babu zancen wani a cikin indiya abu ya je gare su. wasu ire-iren matakai kungiyoyi irin naku na mata suke ɗauka domin wayar da kan 'yan uwansu mata iyaye da suke da ɗabi'ar rufe batun fyaɗe ga 'ya'yayensu mata da sunan kare mutunci ko kimar mace a idan jama'a musamman ganin hakan yana ɗauke da matsaloli masu yawa inda malama Umar ke bayyana cewar gaskiya muna yin waye kai ma uwaye kuma ba ma uwaye sosai ba muka je kamar cikin ungoyi haka muna hira da mata kamar in gurin sabga ma ya samu muna hira da mata kuma muna waye kai sosai muke a bisa kan irin cewa in an wannan rufin asirin tsanna ce kai yi idan wani ma wanda yake da irin sha'awar irin wannan abin zai yi shi yake ai ba komi ake yi ba kenan gara mutane su bari cewa in sun ba wai tsoron asiri suka ma su ba a'a sun kare ta ne daga gaba kuma sun kare sun saurin iya daga irin wannan abin da wanda ya ga an buga sanda ya buga sanda sosai to zai ji tsoron muna waye kai gaskiya mu uwayen a bisa kan irin wannan daga cikin korafe-korafen da ake yi kan dalilan yawaitar fyaɗe a tsakanin al'umma shine batun cewa irin hukuncin da ake zartarwa kan mutanen da aka samu da laifin yin fyaɗe bata da wata kima ko kuma zargin aikata laifin ma ya saraya tun kafin a kai ga zartar da hukunci ko yaya lamarin yake a jamhuriyar Nijar a sai gaskiya akwai mu a nan jihar da dokoki suna da tsauri sosai bisa kan masu yaɗi tunda abu ne wanda in an tabbata an yi shi ya abu kun to gaskiya na maka tabbatar cewa alƙalai ba sa saurarawa suna sa dokar sosai ta yi eh, aikin ta kuma ko da irin uwayen nan wata rana kaga an je ana shari'a tana tafiya daidai kan a je a ce ranar shari'a ce su ce irin su janye to gaskiya alƙalan mu ba sa yarda da zance wani an janye to kai in uwa ka janye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 shirin Afirka a yau yanzu kuma sai ku gyara zama don sauraron shirin naku na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna ƙarshen mako za mu zakula wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wannan gidan majmu'a ta rediyon BOH Hausa. Mai magana shugaban kungiyar Association Mai Abban Jummai da fatan mun tashi lafiya. To Allah ya samu ƙarshen mako lafiya. Zan miƙa sakon gaisuwa ta ga wannan dama da na samu ga shugabannin mu manya-manya na Jamena da kuma shugabannin mu ƴan uwanmu abokan mu na Mandaliya, eh, Madu Abba Mai Goro da ainihin kanina Muhammad Shaibu Adam da ainihin shi kansa mai gida mai fatu sai in dawo nan mailo gaba daya ina gaida dukkan population na mailo in koma kuma lumiya ma ina gaida kowa da kowa in koma ainihin gilandan ina gaida kowa da kowa mutanen kusuri da mutanen durbali to ina gaida shugaban durbali yushau da sa gaba daya shugaban asusu kenan allah ya saka da alkhairi mai gaida ku shugaban asusu reshen mailo abban jummai ina ma kowa da kowa fatan alkhairi mu ne lafiya mu kwa lafiya assalamu alaikum radio taharan murya musulunci da fatan kuna cikin ko koshin lafiya muna godiya da wannan dama da kuke ba mu muke mika gashe gashe yan uwa da manan arziki muna godiya Allah saka da alheri sunana da farko shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura da farko ina ga da isu madatte da magaran akwai zane da alife tifa wanda yake midik mazamanta da Mustapha Ranki likitan dabbobi a nan garkin daura akwai rashid mai shayi wanda yake daura akwai mamman mamman wanda yake nan Libya ba zan manta da alhaji dan gamba mai atamfa wanda yake garin gumal ba zan manta ba tayar m tayar wanda yake jan bulo alaramma tsatsafa a nishanya da yake mayake da magaran ba zan manta da isu kurjin hashi mai wuyar bandeji wanda yake mata mai da shugaba yaya sonite wanda yake garin mata mai ba zan manta da mamman dan sandan najeriya wanda yake nan deja ba zan manta da mata na karbiya da hajara da su sojuwa da fati dungui magarya mazan mata da shugaba a madadin birnin gamba da ke garin magarya da duk wanda suke saurare na a daidai wannan lokaci na gode rediyo ta harar murya musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura da fatan za ta lafiya na gode assalamu alaikum jamfuriyar musulunci tehran suna na kadora diga dan fulani waje shugaban kungiyar da alkhairi muka zo rashin jihar bauchi to zan yi amfani da wannan dama mika sakon gaisuwa ta zuwa ga abokanai na kamar su Ilyasu Yakubu Digawa, Bitas Gadau akwai Ibrahim SD Kusfa Zaria Ibrahim Iromo awai akwai Ibrahim Salis Dan Kaduna, akwai Ibrahim Dan Fulani Yayari, akwai Isa Jikan Mai Saje, akwai Aliya Jafar Unguru, akwai bulama kulla kandila bukar nijar akwai umar bulama akwai wari malam bare bare zuwa nijar akwai bamaina hannami marmartuwa akwai sayidi barhama akwai aliyu auta kafinta dan fulanin fulato akwai ibrahim musa wada bariki ladi akwai iliyasu m iliyasu gulawa akwai mutaka mtk shaun ta kai akwai yawa lissani ta kai usman direban bajet gamji akwai musa Nokia labida da dukkan masu sauraro wannan gida rediyo mai gaishe sa daidai wannan lokaci ka dora diga ga dan fulani waje shugaban kungiyar da alkhairi muka zo rashin jihar bauchi to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci sakonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja burki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ni hasan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. kuma da shirin muryoyin masu saurare kenan kuka saurara da fatan za ku ci gaba da aiko mana da sakonni da kuma ra'ayoyin ku dangane da batutuwa da suke faruwa da kuma irin yanayin yadda muke gudanar da shirye-shiryen namu ta yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin na kisoshin rayuwa ai saurare lafiya Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Standard Stan na Atullah Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. madalla masu sauraro kisar mu ta yau ita ce kisar ranar gadir a makon da ya gabata mun yi magana kan aikin hajjin bankwanan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yi a shekara goma bayan hijira kuma an kira shi da hajjin bankwana ne don bayan shi da watanni biyu kacal ya koma ga Allah wani abu mai muhimmanci da ya faru a hajjin bankwana shine waƙiyar gadir da farko gadir sunan wani wuri ne inda ruwa yake taruwa ko ta tafki a tsakanin makka da kuma wani wuri da ake kira jufa kusa da birnin makka a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya kammala aikin hajjin bankwana ya kuma kama hanya tare da sabansa zuwa madina sun isa wani wuri wanda ake kira gadir hum wanda kuma bai da nisa daga garin jufa sai wahayi ya sauko masa inda allah yake ce masa ya kai manzo ka isar da abin da aka saukar zuwa gare ka daga ubangijinka kuma idan baka aika aikata ba to baka isar da manzancinsa ba Allah kuma zai tsare ka daga mutane kuma lalle Allah baya shiryatar da mutane kafirai cikin suratul ma'ida aya ta 67 wannan ita ce ayar gadir ko ayar tablik a wajen malaman shi'a inda a ƙarshen rayuwarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya umarce shi da ya isar da wani abu daga sakonninsa wanda idan bai isar da wannan sakon ba to yana nan kamar bai isar da dukkanin sakon Allah ba menene wannan abu mai muhimmanci wanda yake daidai da manzanci, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rashin isar da shi zai rusa ayyukan manzancin da ya yi na tsawon shekaru 23 abubuwa abubuwa da suka faru bayan saukar wannan ayar su ne suka nuna mana abinda Allah yake nufi a cikin wannan ayar. Malaman tarihi wanda suka ruwaito hadisin Gadir sun bayyana cewa bayan saukar wannan ayar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya inda ayar ta sauka sannan ya bada umarni a kira wa'anda suke gaba da shi sannan a saurari wa'anda ba su karaso ba. Banda haka a lokacin akwai rana mai tsanani wacce zafinta yake kona kafafuwa a wurin. Amma duk da haka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tara dukkanin sahabban da suke tare da shi a lokacin kuma su ne suka yi aikin hajjin bankwana tare da shi sai jagorance su sallah aka yi sallah a zahar sannan aka yi masa mimbari da surduna na raƙuma ya hau kansa sannan ya fara huduba mai tsawo wacce aka fi saninta da hudubar gadir a ciki ya fara da godewa Allah ta'ala da kuma yabonsa sannan ya ambaci kalmar shahada da manzanci da ranar kiyama da aljanna da kuma kuma wuta har ila a cikin hudubar ya buƙace su su zama masa shaida kan cewa ya isa da saƙon Allah suka kuma amince daga ƙarshen hudubar ya buƙaci Ali dan Abi Talib alaihi salam ya hau kan mimbari tare da shi sai ya ɗaga hannunsa sama ta yadda duk wanda yake wurin yana ganinsa sai ya ce duk wanda na kasance shugabansa to aliyu shugabansa ne sannan ya biye da wasu addu'o'i inda yake cewa ya ubangiji ka jibanci wanda ya jibance shi ka yi adawa da wanda ya adawa da shi ka taimaki wanda ya taimake shi ka kuma taɓar da wanda ya taɓar da shi sannan ya karasa hudubar inda a ciki yake cewa ya bar wa al'ummansa abubuwa guda biyu littafin allah da kuma iyalan gidansa idan sun yi riko da su to ba za su taba bacewa ba har abada bayan kammala hudubar manzon Allah ya sauka sannan ya kulla zaman yi wa Ali da Abi Talib salam bai'a dukkanin sabon da suke wurin wa'anda malaman tarihi suka ce yawan su ya kai dubu arba'in har zuwa dubu ɗari da hamsin daga ciki har da mata wa'anda suke tare da shi suka yi masa bai'a akan cewa shine shugaban al'umma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasu malaman tarihi sun bayyana cewa sai da suka zauna kwanaki uku cur a gadir Khum kafin su wuce har ila yau bayan saukar ayan tabligi da kuma hudubar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne aya wacce take cewa a yau na kammala muku addinin ku kuma na cika ni'imata a kanku kuma na yarda musulunci ya zama addini a gare ku cikin suratul ma'ida aya ta uku wannan ita ce ayar cikar addini kamar yadda ya zo cikin ayar kanta masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. to madala shirin kisoshin rayuwa kenan kuka saurara yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masauraro barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rediyon BOH kashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awar kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu har zuwa ƙarshen wannan shiri a cikin shirinmu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad salal da zare da ke birnin yamai na kasar Nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sawan hakoki daga littafin saratul hukuk na imam zunil abidin na imam hussein alaihi da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau malam zai ci gaba ne da bayani kan haƙƙin ayyuka inda zai fara da haƙƙin dabbar hadayan aikin haji akan ɗan adam malam bismillah karatunmu a risalatul hukuk na imamu maulana aliyu zainul abidi na da imamu husaini alaihi salam ba mu gushi ba muna na a cikin haƙƙul hadai haƙƙin da hadayarka take bukata a kanka haƙƙin hadayarka ko layyarka ko dabbarka ta suna a kanka kai ɗan adam in fa ka kiyaye wannan haƙƙi to dabbar hadayarka ko sunanka ko layarka to za ta zame maka abin hawa gobara tashin kiyama kuma za ta tsirar da kai za ta zama dalilin tsiranka idan ko ya zama ba ka yi ta yanda musulunci ya karantar ba yanda manzo ya karantar ba to za ta zame maka asara ka yi ka taɓe wala haula wala quwwata illa billah وعرض الإمام عليه السلام في هذه الفقرات إلى حق الحدي مولانا علي زين العابدين عليه السلام anan nan ya zo mana da kaɗan daga cikin haƙoƙi na dabbar hadaya wanda ita hadaya ita ce abin da alhazai suke yankawa a dakin Allah mai alfarma musamman wayanda suka yi aikin hajji na tamattu'i kamar wanda ba mazaunin garin makka ba ire-irenmu kenan wanda wajibinmu shine tamattu'i ba kirani ko ifradi ba tamattu'i zalika liman lam yakun nahluhu hadirul masjidil haram wanda duk ba cikin garin makka yake zaune ba to Allah ya wajabta masa yayi hajji na tamattu'i ne ba ifradi ba kuma shi manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya aiwatar amma bayan manzon ya bar duniya wayansu mutane suka haramta aikin hajji na tamattu'i har ma dukar mutane suke yi idan sun yi daura harami da niyyar tamattu'i kamar yadda ya zo dai a buhari da muslim duka cewa umar dan hattab radiyallahu anhu yana cewa muta'a guda biyu sun zama lokacin manzon allah haka ake yi su ake yi amma ci shi ya hana kuma kwayi zai azabta shi ya ce muta'atul hajji wal umra muta'a na aikin hajji tamattu'i kenan muta'atul hajji wan nika wan kai muta na aikin hajji ta matu'i da aure muwakkat wanda ake cewa auren mota ko to umar ya faɗa yana na a cikin sayul muslim ce zamanin annabi ana yi kuma har annabi ya bar duniya ana yi amma shi ya hana kuma kwayi zai azabta shi to anan ake ba da yanka dabbar hadaya maulana imam aliyu zai la'abidi na ɗan imam Hussaini. yake mana magana akan haƙƙin wannan dabba ta hadaya da ake yankawa a makka ko a mina wa qad akkada ala an yakuna halisan liwaccillah tabarak wa ta'ala ya karfafa cewa dole ne wajibi ne tilas ne haƙƙin hadaya ne ya zama don Allah ka yi ba tare da ka hada yi don Allah da wani abu ba Abu nufi dabbar ka ta hadaya da za ka yanka ka yanka ta don Allah ba don ka ci nama ba ka yanka ta don Allah ba don ayaba ba ka yanka ta don Allah ba don wasu su gani ba haka ma dabbar ka ta layya haka ma dabbar ka ta suna kinan kada ya zamka haɗa yi don Allah da riya don wasu su gani wa labu suma'a ko labari ya kai cewa ah, kai rago sai ragon wani ko kuma sa sai na wani ko raƙumi sai na kai ka ga raƙumin wani a ba don wannan kai ba don Allah ba zai karbi abun da aka hada Allah da wani ba a cikinsa. yake masu raro kada ku shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radiyon biyu ke kashin hausa tv a nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan muhimmancin hadaya saboda allah da fatan iyalai za su amfana ana agna shuraka in ji allah ta'ala a hadisul quds duk wanda ya wani abu don ni ya haɗa ne da wani sai in bar shi da wancan maulana ali zain labidin alaihi salam yake mana bayani akan cewa Allah ta'ala inna ma takarrabu ilaihi bil yasiri min al’amal la bil usur. yake bayyana mana cewa Allah ta'ala akan kusanci Allah ne abun nufi akan nemi kusanci da Allah a samu yardar Allah ta'ala da abun da aka aikata na halal ba tare da an takura ma kai ba ba a neman kusanci da Allah ta'ala da takura ma kai a cikin komai don Allah ta tabarak wa ta'ala bai shar'anta mana takalifu ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai taba dora ma mai rai abun da ya fi karfinsa ba duk abun da Allah ya dora maka wanda za ka iya yi ne amma mutum ya kallafa ma kansa abun da ya fi karfinsa ba addini ba ne sannan maulana aliyu zainal abidina alaihi salam ya yi mana bayani dalla-dalla ya bayyana mana bi anna tazallul aula min tasaddi lizza'ama kayi abu don Allah da kankantar da kai ga Allah ta'ala ya fi zama karɓaɓɓe ya fi alkhairi a gare ka a wurin Allah ta'ala da ka tsananta ma kanka cewa kai fa sai ka zama kafi kowa ƙasƙantar da kanka idon Allah ta'ala ka yarda kai bawan Allah ne zalilan ka yi da abin da Allah ya fore maka na halas Kar ka ce sai ka kallafa ma kanka wata wahala ko wani ɗaukar bashi ko abin da ya kama da haka Allah bai kallafa maka abin da ya fi ƙarfinka ba Allah subhanahu wa ta'ala tayyib ne la yaqbalu illa tayyib tsarkakakke ne Allah ta'ala Allah yana so duk abin da za ka yi ya zama tsarkakakke da daɗin zuciya kuma ya zama na halas shi Allah yake so a gare mu to yi kokari duk abun da za ka yi ya zama da halali dukiyarka ta halaliya kai yi da daɗin zuciya ka yi shi ba tare da takura ma kai ba Allah sauƙi yake nufi da mu baya nufin takura a tare da muwa a cikin sha'anin addini koyaushe idan har ka kiyaye wannan to kayi hadaya ko layya ko suna a yanda manzo ya karantar kuma za ka ci riba zai zame maka abin hawanka gobe tashin kiyama idan ko ba haka ba kayi don a ci nama iyakaci shikenan kayi don a faɗi shikenan an faɗi kayi don a gani shikenan an gani kayi asara wal iyazu billah to gashi mallam ya sake koro bayani dai lokacin ba zai bari ba a maimakon sashen hausa na boh da ke kashin hausa tv a nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga Shehu malami muhammad salal zare da ke birnin yamai ƙasan nijar da wannan neman lokaci da ya bamu allah ya saka ya ƙara karfin jiki ni kuma awal kunya da na shirya na kuma gabatar nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to masu saurari bayan shirin tarbiyyar iyali yanzu kuma sai shirinmu na karshe shirin nan na duniyarmu a yau wanda da safe kun ji shi yanzu kuna ku ji maimacin shirin. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani shirin na duniyar mu a yau. Shirin Radio Hausa VOH da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankali a wannan duniyar. To a shirin na yau za mu mai da hankali ne kan nambarwar da ke faruwa a Amurka inda Majalisar Wakilan Kasar ta amince da tsige shugaban kasar Donald Trump bisa tuhumarsa da laifin tunzura mabiyansa wajen tada bore a sauran Majalisar Dokokin Kasar a makon jiya. lamarin da ke zuwa a daidai lokacin da ake shirin rantsar da zababben shugaban kasar Joe Biden. Daga nan Tehran Hassan Barka ne ke muku sallama da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin. madalla a ranar laraba ne majalisar wakilan amurka ta jefa kuri'ar sige shugaban kasar donald trump bisa tuhumarsa da laifin tada bore a zauren majalisar a makon jiya shugaban ya shiga cikin tarihin zama shugaban amurka na farko da aka tsige har sau biyu daga mukamin shugaban kasar ko a watan disamba na shekarar 2019 sai da majalisar dokokin amurka ta tsige shugaba trump sakamakon tuhumarsa da laifukan saba dokar kasa da yi wa majalisar dokokin kasar zagon kasa game da batun mu'amalarsa da kasar ukraine sai dai majalisar dattijan kasar ta wanke shi daga zargin sakamakon gaza samun rinjaye na kashi biyu bisa uku na yawan sanatocin da suka goyi bayan kudurin tsige shugaban Trump dan majalisar Republican zai fuskanci wata shari'a a majalisar dattawan kasar wanda idan ta same shi da laifi zai iya rasa damar sake neman kowane mukami na tsawon rayuwarsa. An dai shafe sa'o'i ana tafka muhawara kafin 'yan majalisar su kada ƙuri'ar tsige shugaban. 'Yan majalisa goma daga jam'iyyar Republican mai mulkin kasar sun goyi bayan takwarorinsu na Democrat wajen kada ƙuri'ar tsige Mr. Trump. A yanzu dai za a mika ƙudurin tsige shi din zuwa majalisar dattawan kasar wacce za ta tabbatar sai dai kuma ana zulumin tawon ba za su iya yin wannan aiki ba a cikin 'yan kwanakin da suka rage wa trump ya kammala wa'adinsa na mulki. a makon jiya dai 'yan majalisa daga jam'iyyar republican su 139 su kada kuri'ar amincewa da sakamakon zaben shugaban kasar na 2020 da kuma shan kayi da mr trump ya yi shugaban amurka mai barin garu donald trump ya musanta zargin aikata ba daidai ba a ranar shida ga watan janairu gaban dimbin magoya bayansa a birnin washington donald trump cikin jawabinsa ya bukaci magoya bayansa da su tattaki zuwa majalisar kasar don ceto amurka bayan da ya ji da musu cewar an tabka magudi wajen sauya sakamakon zaben kasar na watan nuwamba jim kaɗan bayan kalaman na donald trump ne dubban magoya bayansa suka farma wa ginin na capitol tare da kusa kai cikin majalisar da nufin kalubalantar nasarar joe biden rikicin da ya kai ga asarar rayukan mutane biyar baya ga jikatar wasu da dama bayan faruwar lamarin da dai masana da dama sun tofa albarkacin bakin su musamman kan kusan da magoya bayan na trump din suka yi a majalisar dokokin kasar ta capitol Dr. Tukur Abdulkadir masanin harkokin siyasar ƙasa da ƙasa ne a Najeriya ga kuma yadda yake kallon wannan batu. wani al'amari da ya faru a wannan majalisar dokoki ta Amurka ba wani abin mamaki ba ne ba kuma magoya bayan Donald Trump shekaru kusan uku a baya sun sha nuna ta'addancinsu akwai lokacin da aka samu fafatawa tsakanin 'yan gani ni 'yan ra'ayi da kauna turawa da masu kyamar kananan jinsuna musamman mutane masu launin fata makiya masu nuna wariyar launin fata a yankuna da yawa na ƙasar amurka da kuma irin ainihin kiyayya da ta ƙara ƙaruwa a yanayin zamantakewa a tsakanin turawa masu son a zauna lafiya ko kuma masu dan ra'ayin ya kamata zamani ne na haɗaka a sha'anin wannan a musamman a wannan karni na 21 shi kuma ya yi hannu riga da wannan tsari ko waɗannan manufofi saboda haka abinda waɗannan magwaba suka yi abubuwa ne dama da ake sa ran za su yi ba abin mamaki ba ne ba da dai ba a taɓa ganin irin haka ba a tarihin kwama na siyasar jari hujja ta amurka shugaban amurkar dai mai barin gado donald trump ya musanta zargin aikata ba daidai ba yayin wani jawabi jawabi da ya gabatar a ranar laraba wanda masharhanta ke ganin shi ya tunzura magoya bayansa wajen tada rikici a majalisar ta capitol koya dakta ke kallon wannan batun a ganin kawai borin kunya ne yasa yake ai kusan aka kalli abubuwan da aka yi la'akari da abubuwan da ya rika faɗi cikin kwana biyun nan yana ƙara da nuni ne da ke tabbatar da cewa lallai nadamar ma da yake cewa ai ta ƙarya ce illa dai mutum ne da ya ruɗe mutum ne da ya zautu mutum ne dama da bai da hankali dan dagaji ne na shugabanci kuma dan dagaji ne na diplomasiya wannan ina ganin bai rasa nasaba da shi yasa ma nake ganin ita shugaban majalisar dokokin ita nancy pelosi take kira ga shugabannin hausoshin rundunonin kasar su sa ido akan donald trump kada ya amfani da 'yan kwanakin da ya rage mai wajen kai munanan harare akan wasu kasashe da bai kauna ga waɗanda a baya suke kallon wannan majalisa a matsayin da wani matsayi ko da wani kima to ina ganin wannan ya ƙara tabbatuwa cewa sun fara fahimtar cewa dai kawai dodori ne kawai a tsarin demokaradiyyar ƙasar amurka ba tsari ne ingantacce ba ba kuma tsari ne da yake da halacci a zamantakewar mutane ba tsari ne na kama karya a boye tsari ne na ɗaiɗaikun mutane waɗanda kashi ɗaya ne cikin kashi ɗari na sauran mutanen ƙasar amurka shi yasa shi shekarun baya ma aka rika samun bore waɗanda suka rika kiran kansu su ne kashi 99 ana mafiya jihar ƙasa amurka da turawansu da baƙaƙen fata da hispaniyawa da dukkan mabiya addinai daban-daban ba da bazar su ainihin tsarin shugabancin amurka ko tsarin demokradiyyar su ke rawa ba saboda haka ya ƙara tabbatar da yadda abin da dama yadda da mutane da dama kamana da sauran mutane kuma waɗanda suke kallon cewa da kuma masu nazarin yadda yan abubuwan da ke faruwa a siyasa amurka da kuma tsari na jari hujja tsagwaron jari hujja irin na amurka abu ne da yake kara fito da abubuwan da aka yi ta faɗi a baya a bayyane kuma ya kara rage dukkan wata 'yan kware-kwaryar kima da dama wasu ke ganin wannan majalisa a makon gobe ne dai za a rantsar da joe biden a matsayin sabon shugaban kasar ta amurka na 46 to kowane kalubale ne ke gaban zababben shugaban kasar cewa da joe biden joe biden yana da kalubale da yawa musamman aka yi la'akari da cewa ita kanta jam'iyyar democrat a baya ta taka muhimmiyar rawa wajen haifar da tashin hankali da kashe-kashe a kasashen duniya musamman kasashen musulmi babu shugaban kasa amurka da ya amfani da makaman da ba sa dauke jiragen saman da ba sa dauke da matuki wato drones irin tsohon shugaban kasa amurka barack obama babu wanda ya ma jama'a kisan gilla a kasashe irin su somalia su yemen da afghanistan da pakistan irin wannan shugaba donald aminu uh, shi tsohon shugaban amurka barack obama kuma akwai da yawa 'yan gani kashe ni masu kuma ra'ayin riƙau amma ba turawa ba waɗanda suke da ra'ayin kullum a ce yaƙi ya ci gaba da barkewa kuma amurka ta ci gaba da nuna ikonta da fankamata a siyasar duniya da yawa kuma shi joe biden ya dawo da su ya ba su sababbin naɗe-naɗe da waɗanda ake ganin baƙaƙen fata ne amma baƙaƙe ne a fata amma kuma farare ne a zukatansu kamar sabon yake ganin babban sakataren tsaro da dai sauransu waɗanda har ita kanta mataimakin shugaban ƙasan ba in ba a manta ba a baya sun taka munanan rawa a wajen goyon bayan abubuwan da gwamnatin amurka ta yi a ƙarƙashin shugabancin barack obama abinda dai ake ganin kila ba zai yi ba shine kila shi ba zai zama ɗan dagajin diplomasiya irin eh, donald trump ba kuma ba zai so kila eh, a sake ci gaba da zama na tankiya tsakanin kasar iran da china da rasha da kuma ƙasar amurka ba kila ya yi tunanin haka wannan kuma yana ɗaya daga cikin abin da ya sa kan dukan sarautar amurka din musamman ainihin 'yan kanzaginsu da ke haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain da saudi arabia da kuma masar hankalinsu a yanzu yake a tashe ganin cewa kila manufofin da suka so su cimmawa da haɗin kan ubangijin mai gidansu donald trump ba zai yiwu ba a yanzu ba saboda haka yana da kalubale wajen tabbatar da cewa ya haɗa kan mutanen ƙasar kuma ya yaƙi yin riƙau kuma an takaita rashin adalcin da yake a tsarin siyasar amurka da kuma irin biyan bukatun mutanen da lokacin barack obama aka kasa biya musamman bakaken fata To masu sauraro ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan dakata a shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance cikin koshin lafiya. to madalla masu saurare da aka maka wakashin dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan kun ji daɗin su kuna iya ci gaba da sauraron shirye-shiryen namu a shafinmu na intanet wato www.hausatv1.ng to kuma da aka maka kasha wanda mai gabatar muku sai kuma zuwa gobe da safe insha Allah inda za ku ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen to amma kafin na madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyin su ni da na kasance tare da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.